This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da hawa Sharif da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 19 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da dimbin ma'adinai da albarkatun ƙasa da Najeriya take da su. Manazarta na ganin cewa ƙasar bata morewa wannan baiwar kamar yadda ya kamata ba. da farko saboda mai da najeriya take da shi ba a ɗauki sauran ma'adinan mu da amfani ba shi yasa kake gani ake cewa waɗansu ƙasashe su zaka ji an ce sun fi a najeriya ma'adanai za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da gwamnan jihar nasarawa da ke arewacin najeriya dangane da wannan batu haka kuma idan mun buɗe layukanmu muna so ku kira ku ba mu ra'ayoyinku dangane da yadda ƙasashen niger mali da burkina faso suka haɗa kansu yayin da suka fice daga kungiyar ecowas shin kowane irin tasiri wannan zai yi kamar kowace ranar alhamis za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif a ranar alhamis dinnan sojojin isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren hezbollah a kudancin lebanon suka kuma sanar da kama wani dan kasar ta isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata kullalliya da aka shirya da wato da iran ke marawa baya na kisan wasu manyan jami'an isra'ila hukumomin isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama dan kasuwa ne da ke da alaka da turkiyya da ya halarci akalla tarurruka biyu a iran kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun hada da firaminista minister benjamin netanyahu da ministan tsaron ƙasar yoav galand sanarwar ta kara da cewa an yi kamen ne tun a watan jiya baya ga harin na isra'ila a yau alhamis dakarun sun kuma rawaito cewa an harbo jirage marasa matuki da dama da aka cillo daga lebanon zuwa cikin yankin kasar ta isra'ila shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar sri lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar gotabaya faska a mummunan yanayin taɓarɓarewa tattalin arziki da yi wa ƙasar ƙawanya a ranar asabar din nan mai zuwa ake sara miliyoyin al'ummar kasar su shiga wato su fita kan rumfunan rumfa wato rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban ƙasa a lokacin da aka rika gangamin boran jama'a sun rika kiran kalmar aragariya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar ƙasar suka rika yin kan jiki kan karfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar chad waɗanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa Babban daraktan cibiyar tsare-tsare da ke Colombo ya shaida wa murya Amurka cewa jama'a na bukatar sauyi inda hakan ke nufin sun gaji da tsohon tsarin danniya da rashin gaskiya. Jama'a na bukatar sauƙi daga matsin tattalin arziki da ya dabaibaye su. a yau alhamis kasar ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo daukakin jirage marasa matuki 42 da rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai mata hari a yankunan sassan kasar dakarun sama na ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na rasha wuraren da rashan ta kai wa hari na jirage mara matukin sun hada da cherkasky dnipro carson kirovorhard kiev meloklev da sauran sassa daban-daban na kasar ita ma ma'aikatar tsaron rashan ta ce ta lalata jiragen ukraine marasa matuki biyu a yankin kirks da wani a yankin belgrade musaya hare-haren ta sama daina zuwa ne kwana guda bayan da jirgi mara matuki na rasha wato na ukraine ya afka kan wani wurin ajiyar makaman rasha a yankin trevor da ya haifar da tashin gobara da ya sa a kan dole aka kwashe mutane daga yankin ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis nan ne hukumomin kasar swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaka da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta is da laifin kisan kare dangi laifi kan bil'adama da manya-manyan laifuffukan yaƙi da aka aikata a kan mata da yaran yazidi a kasar siriya laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da za a yi wa shari'a a kasar scandinavia matar mai suna lina lena ishak wadda 'yar asalin kasar swedish ce ana zargin ta aikata laifuffukan ne daga watan agusta zuwa disambar shekarar 2016 a raqqa tsohon babban birni da jagoran is din ya ayyana da kimanin mutane 300 ke zaune a cikinsa an aikata laifuffukan ne karkashin ikon isis a raqqa inda aka ce wannan shine karo na farko da za a yi shari'a a kasar ta sweden kan harin da is ta kai kan al'ummar yazidi marasa rinjaye cewar babbar mai gabatar da kara rina dovgon cikin wata sanarwa kasar thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da bangarori da ba sa ga maciji da juna a kasar myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin kasar da rikici ya yi wa kawanya a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyakar kasar da ganin yadda za a buɗe kan iyakokin cewar ministan harkokin wajen kasar mari sinagayampa a yau alhamis ministan ya shaida manema labarai cewa thailand ta samu goyon bayan kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin asia cn da ƙasar india a hankoran na sake gina babbar hanyar ta yankin da faɗan da aka yi a kwanan nan ya lalata shugaban kungiyar mai mambobi goma layawus ya kuma bukaci thailand din da ta marabci wani taro na yankin akan kasar ta miyamma kafin karshen shekarar da ake ciki ba tare da ya bayar da karin haske ba a ƙarshe mari zai ce baya tunanin za a iya magance matsalolin ƙasar ta miyamma a tsari irin na soja amma za a iya cimma haka ne kawai ta hanyar tattaunawa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc bincike ya tabbatar da cewa allah ya albarkaci najeriya da arzikin ma'adinai iri daban-daban to amma masana da masu fashin baki na bayyana cewa kasar ba ta morewa wannan baiwa kamar yadda ya kamata haruna shehu maraban jos ya tattauna da gwamnan jihar nasarawa da ke arewacin najeriya abdullahi sule wanda ya kawo mana ziyara a nan washington kan yanayin ma'adinai a najeriya da kuma musamman jiharsa ta nasarawa wato da farko saboda mai da najeriya take da shi ba a ɗauki sauran ma'adinanmu da amfani ba shi yasa kake gani ake cewa wayansu ƙasashe kamar nijar kamar ƙasan Kwango, kamar zayar da sauransu zaka ji an sun fi a najeriya ma'adinai to amma yanzu bincike da aka yi ya nuna cewa nigeria tana da ma'adinai da ya kai dala biliyan 700 da yake kasa da ba a taɓo shi ba to kaga wannan ya nuna cewa ma'adinai da arzikin ma'adinai da nigeria take da shi ya fi ma arzikin mai da take da shi to a lokacin da ido ya buɗe yanzu da aka fi mara maganan ma'adinan to ko kwango ba za ta zo ba don shi ma'adinai inda yake ba kowanne ne kuɗin shi daya ba mm. za ka samu yanzu wani ƙasa suna da limestone ne shi limestone shi ake siminti da shi to limestone da ya kai kamar ton ah, miliyan hudu mm-hmm. ba daidai sai ka ga kudin shi tsadan shi bai kai lithium da ya kai rabin miliyan ba kawai saboda darajar su ba daya ba mm. to haka abin yake to kaga mu abin da muka yi sa a Nigeria muna da wannan yanzu lithium din da muke da shi a Nigeria babu alamar muna da shi amma Nijar inda ake magana Nijar ana magana ana gadara da Nijar tana da shida sosai don mu yanzu a jihar Nasarawa akwai wurare shi yasa kake ganin duka manya-manyan kamfanoni yanzu ni kadai ne gwamnan da aka gayyata ino zuwa wannan maganan da nake cewa da kai gobe yanzu zaka ga wurare da dama wayanda muke da wayansu lithium din nan to shi lithium in aka ɗebo ƙasan misali idan ka ɗebi ƙasa mota goma to zaka ce lithium na ko kuma mu ce mota ɗari yawa ya fi ah, ah, lissafi da mota ɗari in ka ɗauki ƙasa mota ɗari shi lithium nawa ne a ciki to za ka ga wa'yansu za ka samu lithium ɗin da yake ciki bai fi mota hudu ko mota biyar ba na wa'yansu ƙasashen amma na nigeria a mota ɗari za ka iya samun mota goma na lithium da yawa kenan eh su kaga wajen tamfasan kenan mm. to saboda haka lithium din mu Allah ya sa you know lithium ne mai daraja kuma ba sai ka haƙa ba sosai wani lokaci kogon lithium sai ka yi tafiya a ƙasa na kusan ah, rabin kilomita kafin ka samu inda yake to amma mu Najeriya za ka ga lithium din ana samun shi sama-sama ba ma sai kayi haƙa ka shiga ba saboda haka ah, kuɗin da za ka kashe wajen samo lithium din bai kai inda in ka je wayansu kasashe wanda sai ka yi tafiya mai zurfi kafin ka samu ba gwamnan jihar nasarawa kenan abdullahi sule a tattaunawar su da haruna shehu maraban jos Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ci gaba da nazari akan matsalar ambaliyar ruwa da ake fama da shi a kasashen nahiyar Afirka bana. Yau shirin zai mai da hankali ne akan tasiri da matakan da gwamnati suke ɗauka da waɗanda ya kamata su ɗauka da irin darussan da ya kamata a ɗauka don shawo kan matsalolin ambaliyar ruwa. sunana aisha mu'azu la'akari da ambaliyar ruwan da najeriya take fama da shi a sassa daban-daban a kasar bana dr murtala abubakar gada da jami'ar usman dan fujiyo a sokoto ya ce akwai buƙatar hukumomi su ƙara ƙaimi la'akari da irin matakan kariyar da ƙasashen da suka ci gaba suke ɗauka gaskiya kasashen mu sai sun ƙara ƙaimi, especially gwamnatocinmu ba wai ba su yin wani abu ba suna yi gwargwadon hali amma gaskiya abin da suke yi bai taka kara karya ba idan aka yi la'akari da wasu kasashe waɗanda suka ci gaba mafiya akwai hukumomi da an ka dora ma alhakin sanar da mutane da kuma faɗakar da mutane a kan zuwan waɗannan ibtila'i ɗin tsalan ambaliya ruwa da dai sauran ire-iren su. Irin Jira Hydrological Services Agency duk hmm. shekara suna fitar da hasashe na ainihin kamar focus na mm. aukuwa ambaliyar ruwa. Wannan shekarar sun fitar. amma za ki iske da yawa mutane idan ka tambaye su ba su san wace hukuma ce na yi saɗin ba bale har su san menene take yi so ta ɓangaren faɗakarwa gaskiya ina ganin akwai ci baya kware da gaske ma'ana mm. babu da na faɗakarwa mm. wanda za ta kai ga mutanen da abin ya shafa Na biyu idan kika kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba mu a nan ina ganin kila ko rashin hali ne ko kuma dai rashin isassa faɗakarwa ɗin kamar yadda nake magana. Za ki iske mutane sun shiga wuraren da sun tabbatar da magudanan ruwa ne. Hmm. Irin flood plains haka sun je hmm. sun yi gine-gine sun zauna da tunanin cewa ai an shekara goma ko ishirin ruwa bai zo nan wurin ba. Don haka <laughs> ba su tsammanin ruwa su sake dawowa. So a irin wannan, duk da ruwa ya dawo fa zai bi hanyar shi ne. so shi abin da ke faru ko da zaki kara sai ki iske su samo zamo a cikin ruwa shi kuma umar sale anka ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya ya yi bayani ne akan yadda za a yi tattalin ruwan ambaliyan na bana wajen shayar da kogin tafkin chadi wanda kafewarsa ya kasance silar matsaloli da dama a yankin kasashen sahel da kuma yadda za a alkinta ruwan domin amfanin aikin noman rani musamman a wuraren da suke fama da fari kamar wannan asara ta zama kuma ya zama riba kafa an samu ruwa ya malala da yawa a ce kamfan ruwa kuma da ake samu za a iya amfani da wannan tsari wani sabon tsari da za a iya tattare ruwan nan ya rinka shiga wasu gurare to idan kika duba kamar da kike maganar haɗe jama'ar kamar dugu dinnan nan da kike tambaya ai dama hanyoyin ne aka tattare mushi da a ce za a dawo old coast din nashi tsofaffin hanyoyin ruwan a wanda musamman duk an riga kuma an maida guraren nan gonaki an maida su gidaje an yi gine-gine a kan hanyar ruwa Sosai dai idan ka je ka ɗauko tsohuwar tasawirar ka wadda ba zai iya tasiri ba al'umma sun karu kuma daman kafin a samu wannan matsala ya kamata a ce an yi maganin kar a yi kar a fara amma dai sakamakon yawan al'umma da kuma son ci gaba na noma da sauran hanyoyi na rayuwa da ake ciki dole sai an taɓa wani gurin to amma hanya mafi sauƙi ne a tunani na kamar irin wa'ancan guraren na wajen haɗeja da zuwa guru da ake samu wa'annan matsalolin akwai hukumomi na gwamnati da suke haɗaka da bankin duniya wanda alhakinsu ne wannan kwanan nan ma'ana ga sun yi taro sakamakon irin wayannan da za su kula da wayannan sai har in sun samu kuɗin da za su yi wayannan kuɗaɗe ne kuma ba ƙanana ba da barnar da aka yi da akwai yawa kuma ƙarfin da girman gurin yana da faɗi aikin yana buƙatar aiki na zamani da za a iya yi za a iya yi da ba ba za a iya yi ba amma dai gaskiya sai abin da ya ture ke cewa sai dai idan akwai sincerity of purpose sai an yi aikin nan tukuru wanda kuma na ga suna kokarin su yi din a nasa bangaren kuma masanin tattalin arziki kuma zaunin abujan najeriya rabiu tukur hassan ya ce dangantakar da ke tsakanin kasashen afirka ya wuce ta kan iyakoki dalilin da ya sa matsalar ambaliyar ruwan bana ba za ta tsaya a inda aka samu ambaliyar kaɗai ba tattalin arzikin waɗannan ƙasashe ya ta'allaka da tattalin arzikin najeriya saboda kasuwanci da ake na abubuwan abinci da kayan masarufi sannan kuma abu na biyu wanda shi ne zai dada nuna muhimmancin samar da kyakkyawar tsari daga bangaren wanda shi ne mafiya yawan waɗannan ƙasashe da kogunanmu da ƙoraminmu sun ta'allaka da juna za ki ga misali wannan kogi ya shiga nan wannan fadama ta shiga nan ta fita nan yanzu misali tafkin chadi da najeriya da nijar da chadi da kamaru tafkin chada a tsakiyar kan kwibin su yake na arewa maso gabas kogunan da ke daga najeriya suke shiga tafkin chada daga kamaru daga nijar da shauransu duk nan suke zuba wannan ajiya da allah ya yi mana gwamnatocin afirka sun yi sakaci maimakon a yi tsare-tsaren da zai daɗa dawo da tafkin irin yadda yake da kafin mutane da kuma canjin yanayi ya zo ya wanzar da matsala da aka samu har shi wanda ake kyauta tsammani yana ɗaya daga cikin matsalolin da suka kawo tashe-tashen hankula a nan gabas gwamnatoci har yanzu ba shi ba kuma sannan kuma ga sa'anin munanan yanayi shi ma yana nan yana da ta'azzarar da matsala don haka dole ne gwamnatoci su tashi su abin da ya dace akan wana dr abubakar mamman manzo na jami'ar tilaberi na jamhuriyar niger ya ce akwai buƙatar a yi nazari a kan wasu matsalolin da aka ci karo da su don samun mafita a kansu nan gaba. a bisa kan wa'inan nazari da aka yi abin da zan iya karawa da yanda da bana take tahiya ka gani abun ya ƙara kamari kuma allah kaɗai san yanda zan mu yi da sa wannan damuna muna fatan ubangiji allah zai ba mu ruwa daidai ƙarfin mu kuma wannan damuna ta zamanto mai albarka ce kuma mu ci moriyai abin da aka sa gaba na aikin noma da kiwo kuma allah ya ba mu abincin da za a sarrafa wanda za a saida da wanda za a ci to amma a gaskiya ya kamata a cikin alkalman nazarin nan a sa abin da ya shahi wannan matsaloli da ambaliya ta kawo a gaskiya inda haka za a ta yi tun da damunai yanzu wannan watan ne muke tsammanin na watan tara na eh, miladiya shine zai zamanto watan na kare wannan damuna ta bana to amma inda haka za a ta yi a yanzu gaskiya da akwai matsaloli wanda ya kamata ya kamata tun yanzu a ɗauki matakan za a kiyaye su kuma a rage musu kashi a cikin irin wannan matsalolin shine irin matsalolin da za a samu na rashin cimaka inda aka samu ambaliya tunda a yanzu haka a cikin mu ta Nijar ana kaman raskonai eka dubu uku sai ma fiye da haka wadda aka ɓadda ta noma da gurin kiwo wanda yake mutane manoma da makiyaya sun batas da dabbobinsu da kuma eh, gonakinsu inda ko hatsi ko dawa ko wake ko kuma gyada gujiya duka san kai abinda da ake eh, tsammanin za a girbe su cikin nasara to allah bai yi ba haka bancin haka kuma da akwai gurare manya wanda yake gandari ne kamar na noman shinkafa da kuma eh, gurare na noman albasa eh, kan jiha tilaberi kan jiha agadas wanda yake ruwa ya zo ya shahe su kaga duka wannan alkalma ne na matsalolin wannan wanda ke ya kamata a sa cikin wannan nazari na abin da zai ya kamata a kimtsa a shirya ma bayan wannan damuna. Mai sauraro ala tilas a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Rabiu Tukur Hassan, Dr. Abubakar Mamman Manzo, Umar Sale Anka da kuma Dr. Murtala Abubakar Gada. da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha ma'azu da ke cewa mutara a wani sabon shirin zuwa makon gobe To madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin kasashen Afirka ta yamma da kasashen nan uku na Nijar, Mali da Burkina Faso. waɗanda suka yanke shawarar wato fitar da kansu da kuma haɗa kansu bayan ɓallewa daga ƙungiyar gaban kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma cdao muna da mai kiranmu na farko daga jihar kwara wake kan layi a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam ina tare da jallo garba ina sokoto najeriya daga nan kwara to na dinawa ya dangane da wannan wannan taro da nijar da ke yi da a mali a kan tattauna da suke su wata da muke dai ya kamata su tattauna da su miƙa mulki da mukuratiyya a yi zaɓe a waɗannan ƙasashe domin a koma ga mulki ba wannan mulki na soja ba muna fatar allah ya sa taron da suke yi ya kawo ci gaba a su da kuma ƙasashen duniya. To madalla. Magana Bello Garba daga nan kwara na gode. To madalla sai kuma Katsina wakilai layi a Katsina. To alhamdulillah suna na Yakubu Litiyar dajin tabanni karamar hukumar Musa wa jihar Katsina. Na'am. To gaskiya ne Allah ya saka muku da alkhairi kwarai da gaske to wato duk in aka samu irin wannan dangantaka dole sai an samu tsaro da zaman lafiya mu dai abin da muke roko Allah ya kawo mana zaman lafiya wannan kasakin. To madalla to muna godiya bari mu je jihar Jigawa wake kan layi daga Jigawa. Hello. yawa muna jin ka to na'am ya kake kallon wata watakila dangantakar jama'ar waɗannan kasashe za ta kasance da yake waɗannan kasashen sun fitar da kansu daga kungiyar ecowas dai kiran da zai ga wannan kafayen na kirkira wani kasuwa na kafayen su uku ya kamata su mai da bukaken su su su haɗa kansu da sauran kasashen afirka domin tafiya da sauran kasashen zai su kyau To madalla to bari mu je ɗaya daga cikin kasashen wato jamhuriyar Nijar. Wa muke tare da shi a jamhuriyar Nijar? Kuna tare da Abdu Kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To madalla. Ni murya Amurka na da zan badawa akan haɗin gwiwa wannan na kasashe guda uku wanda sun ka hada da mu Nijar, Mali da Burkina. Gaskiya wannan abun zai yin tasiri sosai. saboda wannan haɗin gwiwa da sun kai ikon Allah ne domin sun haɗa kan suri guda tsinta matsarmin ka ɗaya kuma 'yan ƙasa ne sun ka hito da titi sun ka ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma a ko'ina ana ci gaba da yin addu'o'i a cikin masallacin ne a ko'ina domin ƙasashen nan su zamna lahiya kenan mun san da lalle tabbas za ta yi tasiri sosai kuma muna kira ga 'yan ƙasa gaba ɗaya su ci gaba da ba da goyon baya ga waɗannan zawa namu na ganin cewa duk wanda nuho Nijar Mali da Burkina da sheri ya koma ga kai ne Allah ya kare mu ga sherin mahasada da makiya kuma insha Allahu mu muna nan tare da zawon namu goyon baya dubu bisa dubu tare da shugaban kasar Nijar. To madalla muna godiya bari mu je jihar Kano a Najeriya wake kan layi a Kano. Salamu alaikum sunana Sani Idris mai samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya to magana ta gaskiya sai ina ganin dangantaka tsakanin mu da Nijar da Mali da Burkina Faso ina ganin ba ta matsala da wani dalili musamman ka dauki Najeriya da Nijar ɗan uwan juna ne a wursayya ta shiga abubuwa da dama sun yi ga mu'amala to saboda kana ganin wannan insha Allah zai zama cewa da matsala da wani dalili kusan su da suka fita daga cikin ita ainihin kungiyar haɗin ka a wannan da da eh, ina ganin suna da wani dalili da yasa suka fita sannan Allah ne muna ganin dangantaka ba da mai kwari mai inganci da kawai kuma Allah da dukkan tsakanin Nijar da Najeriya da Mali da Burkina Faso ba wanda yake fata to bari mu je nasarawa wake kan layi a nasarawa eh, assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah kuna tare da eh, babawo ne mai agogo na cikin garin gitata a jihar nasarawa yau alhamdulillah na ji eh, bayani kuma wani al'amari ya yi min daɗi gaskiya saboda duk abin da aka ce maka eh, an samu haɗin kato lallai ka akwai ci gaba a nan kasan muna musu addu'a Allah ubangiji ya karo ci gaba Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya sai dai a ɗan suna kula ga irin su yamma saboda a gaskiya fi sabilla wasu kasu zo su sanya musu su samu cikin matsaloli turika yi sai suna dai haɗin neman haɗin kai gaba na gode to bari mu je jihar Taraba wa muke tare da shi a Taraba kuna tare da alhaji uba tawakkali karamar hukumar idda jihar taraba to madalla mu je eh, wannan abubuwa da yake faruwa ne na kama akwai rashin adalci a ciki abin da ya kawo wannan kasashen suka bangare daga ecuador daga da yake da suna din na ina kamar cewa rashin adalci a kai musu to ya kamata a neme su ne a ji menene dalili a samu a haɗa kai a zaman to ana tare kamar da za a yi a to amma amma na taraba na taraba baka ai kasa an ce musu su dawo an ce su dawo an neme su an ce su dawo sun ce ba su dawo ba to ya me kake so ai Eh, to abin da ya kamata a yi shine ya kamata a zauna a ga menene dalilin da yasa suka fitar nan don a dinke saboda kada zuwa gaba waɗansu ma da su sake bangare haka din saboda idan bangare waɗanda suke ciki ya kamata a yi maintaining din su to madalla bari mu je mu koma Nijar din kan layi a Nijar eh, Salamu alaikum murya Amerika mai magana umma mala Ali shugaban kulan murya Arewa dogon dutse cikin jamhuriyar Nijar. Na'am. Kun yi abina zan ba da ra'ayi na kusa wannan kuce-kuce da aka yi wa ƙasa uku da Nijar da Mali da Burkina. Sabili da lalle har yanzu tsaro bai ishe su gwamnan su uku. Kusan su kuma cikin wasa ina ganin ta su tana yi tana tangarɗa su a fan wani zuwa gaba. Sabili da kun gani lalle suna iya kawo Nijar suna iya da Mali ke nan ko da yaushe har ya aka taka. A nan shekaran jini zama an kawo nan kuma shekaran jini an ce Burkina nan kuma shekaran jini an ce Mali. kenan ko yanzu suna so kuma su kama tsarba sun ci za su kuwa gyara amma gyara shi na lalle sai an kai da tsaye an kama musu. na gode mu da amurka mai sa obama la aliyar gudu duk da suna wurin to madalla to bari mu je jihar gombe wake kan layi a jihar gombe najeriya Bello Alhassan ne daga Kaltungo jihar Gombe. To madalla bismillah. To wato ni da a ce so samu ne da wayannan kasashe guda uku nan su sake dawowa su haɗu da 'yan uwansu wayanda suka fita suka bar su. zama su su uku ba zai amfanin su komai ba da bai kamata hakan yana faruwa ba allah ta da su za su fahimci cewa zaman su su uku ba zai ba su dawo su zanna da aikowa Allah ta ce ku lafiya. To amin sun amin to wannan shine kiran mu na karshe kuma muna godiya ga dukkan masu sauraron mu da suka samu suka kira har ma waɗanda ba su samu shigowa ba muna godiya kwarai da gaske. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala ta ɗace a ranar Alhamis ɗin ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon suka kuma sanar da kama wani ɗan ƙasar ta Isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata ƙullalliya da aka shirya da Iran kimara baya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila hukumomin isra'ilin sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama dan kasuwa ne da ke da alaka da turkiya da ya halarci akalla tarurruka biyu a iran kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun hada da firaministan ƙasar ta isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaro yoav galand shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar sri lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar gotabaya jafaska a mummunan yanayin taɓarɓarewa tattalin arziki da yi wa ƙasar ƙulli a ranar asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'ummar ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa a lokacin da aka rika gangamin boran jama'a sun rika kiran kalma a raglaya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar kasar suka rika yi kan jiki kan karfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin kasar czech wanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa a yau alhamis ne kasar ukraine ta ce dakarun tsaron sararin saman ta sun harbo dukakin jirage marasa matuki 42 da rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai hari a yankunan sassan kasar dakarun saman na ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na rasha wurare da rashin ta kaiwa hari na jirage marasa matuƙin sun hada da cherkasky dnipro carson turovohrad kiev maloklev da sauran sassa daban-daban na kasar a ranar alhamis din hukumomin kasar swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da aka wato da ke da alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta is da laifin kisan kare dangi laifin kan bil'adama da manya-manyan laifukan yaƙi da wato da aka aikata a kan mata da yaran yazidi ta kasar Siriya. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie letters gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni murtala faruk sanyin na da muku sallama da kuma fata alkhairi ma'assalam.